wato wasan yankin turai na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni a jiya kungiyar kwallon kafa ta ekretin sun tayi sifili sifili ta kayan tsakanin su da ac milan slavia braha inda ta sha kashi a hannun villarreal da kwallo biyu da nema ita ko kungiyar kwallon kafa ta leon ta liki kungiyar kwallon kafa ta everton ne da kwallo uku da nema sai kungiyar kwallon kafa ta lamakon locomotive moscow ta sha kashi a hannun sharif da kwallo biyu da daya ita ko kungiyar kwallon kafa ta lura gari sun sulhunta daya da daya tsakanin su da sporting braga sai kungiyar kwallon kafa ta apollon limassol ta tashi daya da daya tsakanin su da atalanta kungiyar kwallon kafa ta rajeka kuwa ta sha kashi na hannun australia win inda australia ta bi ta har gida ta doke ta kwallo hudu da daya istanbul a gida sun sulhunta ɗaya da ɗaya tsakaninsu da hoffenheim yawan a gida sun sha kashi a hannun dynamo kif da kwallo ɗaya mai ban haushi shai makami tel aviv ba ta daɗi ba hannun astana da kwallo ɗaya mai ban haushi hoffenheim a gida ta sha ƙungiyar kwallon kafa ta zuni da kwallo uku da nema sai ƙungiyar kwallon kafa ta partizan ta doke kungiyar kwallon kafa ta Skanderbo da kwallo biyu da nema ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid Atlantico Bilbao ta samu nasara ne akan kungiyar kwallon kafa ta Osterson da kwallo ɗaya mai ban haushi royal society a gida ta doke kungiyar kwallon kafa ta badis skopje da kwallo uku da nema sai kungiyar kwallon kafa ta arsenal suka tashi can jira zuwa buci su da crevena lazio a gida ta lillisa kungiyar kwallon kafa ta nancy da kwallo ɗaya mai man haushi sai razin box ta sulhun ta can jira ɗaya da ɗaya su da zinnan kolin a gida sun lallasa kungiyar kwallon kafa ta batiko barisov da kwallo biyar da nema sai kungiyar kwallon kafa ta victoria ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta olympiacos marcel da kwallo ɗaya mai ban kaushi hata balin a gida ta doke zuriyar da kwallo biyu da nema inda kungiyar kwallon kafa ta fcsb ta tashi ɗaya da ɗaya tsakaninta da Haful Biyar Sheba. Victoria Fezan kuwa a gida ta samu nasara akan ƙungiyar ƙwallon kafa ta FC Lugano ne da ƙwallo hudu da ɗaya yayin da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Salzburg suka tashi can jaras babu ci tsakaninsu da Kwayon Sports. Sakamakon wasannin da aka buga kenan a jiya. Sai a yau ɗin damu inda za mu koma daga wasannin cin kofin nahiyar Turai za mu koma wasannin lig-lig na ƙasashe daban-daban na yankin nahiyar Turai. inda za mu fara da kasar spain a bangaren la liga na kasar spain na shekara 2018 a wasannin mako na 11 a yau din kungiyar kwallon kafa ta real betis za ta karbi bakuncin tafi da misalin karfe 9 na dare agogon nigeria sai kuma gobe asabar idan allah ya kai mu hudu ga watan 11 na shekara 2017 valencia za ta karbi bakuncin leganes sai da portugal a corona su marabci atlantico madrid alabes a gida za su fafata da espanyol ne sai barcelona su marabci kungiyar kwallon kafa ta sevilla ranar Lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta Lamenta ne za su fafata da Girona. Celta Vigo a gida za su bar da gumi da Atlantico Bilbao sai Villarreal da kungiyar kwallon kafa ta Malaga Real Sociedad da Eva sai Real Madrid da karɓi kuncin Las A kasar Ingila kuwa bangaren premier league na shekara 2017 zuwa 2018 shi ma gobe za a buga wasan mako na 11 inda a ranar asabar din gobe kungiyar kwallon kafa ta stoke city za su fafata da leicester city sai kungiyar kwallon kafa ta newcastle united su marabci fc bournemouth Swan City a gida da suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Britain and Hope sai kungiyar kwallon kafa ta Southampton su marje gumi da Burnley. Huddersfield Town kuwa za su karɓa kuncin West Bromwich ne yayin da West Ham suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool za a buga wasu ne tun daga misalin karfe 1 da rabi na yammaci har zuwa na rana har zuwa karfe 6 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Sai kuma ranar Lahadi idan Allah ya kai kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da za a buga manyan wasa. Kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ne za su karɓa kuncin Crystal Palace da misalin karfe 1. Manchester Manchester City a gida ta su bar gumi da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da misalin karfe 3 da minti 15 gogon Najeriya na yamma. Chelsea a gida ta su bar gumi da Manchester United da misalin karfe 5 da rabi na yamma. Everton za su bar gumi ne da Watford juma da misalin karfe 5 da rabi na yamma. A Bundesliga na kasar Jamus kuwa na shekara 2017 zuwa 2018 kuma za shiga wasannin mako na 11 inda a yau kungiyar kwallon kafa ta Eintracht Frankfurt za su karɓi bakuncin wai da Bremen da misalin karfe 8 da rabi na dare. a gobe asabar in Allah ya kamu FC Augsburg ne da su fata da kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen sai Freiburg su karbi bakuncin Schalke 04 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig za su fata da Hannover 96 da yayin da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach ta barje gumi da Mainz 05 Hamburg a gida suna tare da Stuttgart ne sai kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich da misalin karfe 3 da rabi agogon Najeriya Niger Kamaru da kasar Chad a ranar 6 ga watan 11 ko wato ranar lahadi kungiyar kwallon kafa ta kolin ne za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta kwafi an sai kungiyar kwallon kafa ta su farje gumi da kungiyar kwallon kafa ta hatar bale a liguwa na kasar faransa kuwa a yau za a buga wasa ɗaya tilo inda kungiyar kwallon kafa ta raina za su karɓi wakuncin grandis a wasan mako na biyu sai kuma kungiyar kwallon kafa ta anga sco a gobe su farje gumi da psg monaco a gida suna tare da guigam ne sai kungiyar kwallon kafa ta montefiore su da gobe da mfc nantes kuwa za su farbuwa wawincin tolesi ne sai kungiyar kwallon kafa ta troy za su fafata da strap a ranar lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta Nance ne za su fafata da Dijon sai kuma kungiyar kwallon kafa ta olympiacos martil su farje gumi da ken Nance a gida za su fafata da lille ne sai saint etienne su karbi bakuncin lyon idan muka dawo bangaren abubuwan da ke faruwa a kungiyoyin kwallon kafa kuwa daban-daban a yau za mu koma kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ne na kasar Ingila inda bayan kungiyar ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kwallaye uku da daya a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai yau Champions League na shekaran bana a ranar Laraba da ta gabata kungiyar ta ba da sanarwar cewa dan wasa mai tsaron raganta Hugo loris ya samu rauni a wasan da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid dan wasan ya samu rauni Saurin ne sakamakon haduwa da suka yi da kungiyar da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din Sergio Ramos inda ake tunanin dan wasan zai tafi jinya na tsawon sati biyu don haka ana ganin dan wasan ba zai samu damar kama wasan da kungiyar kasarsa ta kasar faransa za ta yi da kasar wales west ba a ranar 10 ga watan nuwamba na shekara 2017 tuni dai kocin kasar ta faransa ya cire sunansa daga cikin jerin sunayen yan wasan da za su saka masa leda a wannan rana iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyoyi e. huta lafiya